Gidaje da dama ne dai gami da dukiya na miliyoyin nerori suka salwanta a garin Darozo da ke jihar Bauchin Najeriya sakamakon ambaliyar ruwa da ya malala cikin gari. Wannan lamari dai ya jefa al'ummar wannan yanki cikin wani hali na kakanikayi sakamakon yadda a duk gida da ibtila'in ya afka musu. kan rasa ɗakuna da za su shimfiɗa haƙarƙarinsu. Wannan abin da istilahi Allah ya ɗoro mana shi abin ba a ce komai ya rushe mana ɗaki ciki biyu da kicin ciki ɗaya da shaddodi guda biyu wannan asarar ruwa da Allah ya ɗoro mana. ɗakuna ga su dai guda uku a nan ga shaddodinmu su ne duk suka lalace mu dai sai mu ce iko Allah dan bai taba mana irin wannan ba sai wannan karan da ya shigo mana gaba ɗaya muka rasa yadda za mu yi da shi dole muka haƙura sai abin da Allah ya kawai to dai da farko ruwa dai ya zo ana la'asar yana shigowa a hankali a hankali sai ya shigo haka can kamar kogi ya samu hanya sai ya fara shigowa da gudu haka fafafa yana shigowa har ya ci mana ɗakuna da gidaje ya rusar mana katangu Ganin halin da wannan ibtila'i ya jefa wannan al'umma na garin Darazo, hakan ya tilasta musu mika kokon baransu ga gwamnati da hukumomi domin share musu hawaye. Eh, halin da nake ciki hukuma ta taimaka mana da abin da Allah ya fore mana wanda za mu gyara mu tayar tunda yanzu akwai wa'yansu mu sun fita daga wannan gidan sabili da ruwa ɗakin nasu ya rushe. Muke so hukuma inda taimako ta taimaka mana in ko babu alhamdulillahi. takaddunmu da kayanmu haka kujeranmu ma duk ta lalace haka muna so dai gwamnati ta taimaka mana ta tallafa mana haka da abin da ya faru da mu kan dai muna na tsatsai za mu ce iko Allah kawai sannu baba yau sannu ruwan ya yi barna sosai ba ka damu wallahi subhanallah kamar me da me aka rasa ai abu ka rasa wallahi ne ba ya shiga katifin mu shiga da mu duka baki da sun halaka ruwa eh. sai abincin mu duba mu sun kare ah. kamar da yaushe ne abun ya faru na alhamis ne da rana da dare ne ko da rana a'a da rana ne lokacin da ya faru ya kuka yi taimako aka mana wallahi har ku mutane suka mana taimako a wani yunkuri na ganin cewar an jajanta wa waɗanda wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa ya shafa a garin da darazo gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad ya kai ziyarar gari da ido je karka ji jiya ka dauka Gwamnan na jihar Bauchi ya sha alwashin cewar gwamnatinsa za ta yi dukkan mai yiwuwa da haɗin gwiwan gwamnatin tarayya da hukumomi domin ganin cewar an tallafa wa ɗan da wannan lamari ya shafa. Na zagaya na gani yadda ruwa ya ambaliya ya shigo daga waje kamar wani an aiko shi. To haka shi ne yake faruwa da mutane da al'umma cikin jarabawan Allah Allah baya kuskure wannan jaraba ne da ya faru da mu kuma shugaban karamar hukuma da hukuman sema za su zo su ba da gudumawa ta wurina da gwamnatin jihar Bauchi mai tsoka